الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدوك فجلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فراك أمر إلهكم يوم يوم من أشرين دقاء دوة الرمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wuta a cikin wannan watan wannan littafi da muke ta ƙoƙarin fassarawa Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah kada ka sa ya zama hujja a kanmu Allah ka sa hujja ne gare mu zabin da aka faɗa cikin littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon bari wanda gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya ji kansu ya musu rahama aikin da aka yi saboda su Allah ya kai ladan zuwa gare su wanda duk iyayensa suka rasu a cikinmu to ina roƙon Allah da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka Allah ya ji kansu ya musu rahama wanda duk iyayensa suka rage suna da rai muna masa addu'a Allah ya sa ya samu babban arziki na rabuwa da iyayensa lafiya kafin watakila yin akwai tambaya makaranta ɗaya ko biyu na farko neman riga mun san cewa an shigo goma ƙarshe kuma yanzu magana ce ake yi ta an fara bankwana da watan ramadan abin da ya rage kowa ya tashi abin da zai yi muna da dare kwayaɗe ɓallin ƙwallon da ake samun sa a goman ƙarshe wanda hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala bai ayyana cewa ba kalan kaza duk da wasu na ta ƙoƙarin su ƙarfafa cewa ashirin da bakwai ne ina tabbatar muku inda an ce ranka kaza ne bitab aka kiyaye rana da wallahi yadda ake wa sallah danin fida ita ma 27 din danin fida ba a dinga mata to sai aka ce kawai a nemo ta ga goman karshe in dai ka yi haƙuri ka yi ibada a goman karshen nan baka da da shakka cewa ka riske da lailatul qadri ana kiranta da lailatul qadri ne saboda dalili guda uku farko tukunna akan ce alqadar da ma'anan at-ta'zim wa ihtiram abin da yake da girma sannan yake da kima Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka guri uku a Qur'ani cewa ma qadarullah haka qadarihi in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in da kuma ma qadarullaha haqqa qadarihi inna allaha la qawiyyun aziz kasan shi ba haushin abu ya faru sai ce wa man qaddara Allah ko kuwa to wannan wa man qaddara Allah da ba haushi ke ta fata da alaka kwata kwata da abin da yake sai ka hujja da shi shi yana so ya kafa hujja da kaddara to ita kuma ayin tana maganar cewa ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da kuma ma qadarullah hatta qadarihi wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al-qiyamah abu na biyu ana kiran lailatul kadari da lailatul qadri ne saboda abuman ƙarshe, karshe Allah ya kunta ta hakikanin sanin wata rana ce kawai sai aka ce a neme ta abuman ƙarshe karshe din wannan yasa Allah ke cewa Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir sana abu na uku a cikin daren ne in an riska mala'iku ake musu budgetin aiki shekara da haka za mu ga cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce a ƙarzi alallahu da kulle shay'in mai adara wayannan tun a bangaren lugar larabci dalilin da yasa lailatul ta cancanci ta zama daren da take da daraja sannan gashi kuma Allah ya faɗa mana khairun min alfi shahr dare ne da ya fi wata dubu a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma sau ɗaya ake samun sa a shekara kuma na tabbatar da ba duk wanda yanzu aka yi goma ƙarshen nan da shi ba ne wala da yawa ko wanda za ka ga wannan azumin wallahi shi ne damar su ta ƙarshe a yau an fahimta yi Allah matakakin sarki ya samu dace Malam Ibrahim ya saka ce Assalamu alaikum wa wani mutum ne ya ke kasa ba tare da shawarar mahaifin shi ba ba tare da shawarar mahaifarsa ba ana kuma mai shawarar da yan uwanshi shi da yake tafiya umara su tafiya da suke mara ko kuma rashin ta yi to umara na iya yi amma dai bai kyauta ba in yana ganin yan uwansa ba su da haƙƙi amma ai iyayensa na da haƙƙi a kan shi ko kuma zuwa umara ai ba wajibi ba ne ba kamar aikin hajji ba ne da zai yunkura ya ce zai tafi su ce kar ya biya haƙura to asali ya kamata ya haƙura karya tafi ya bar zuwa ainihin wato umar Allah madaukakin sarki ya sa ya dace da yawa mutane sukan yi sakaci da lamarin iyaye musamman ta ɓangaren uwa mace duk wanda yake da uwa tana da rai ina rantse muku da girman Allah ba zai taɓa gane uwa tana da muhimmanci ba shirin da aka waye gari ba kawai ita uwa ita kaɗai ce cikin mutanen duk duniya kake da tabbacin soyayya a kan kaɗari bisa ɗari sannan ita kaɗai ce take yadda tana son ka sama da yadda kai kake son kanka sannan ita ke kaɗai take yadda tana son da wani abu zai taso ta ƙaddamar da rayuwarta ita ce gaba kai ka rayu uwa ina ba duk wanda yake da uwa shawara tana da rai wallahi zai hakuri da ita ko yadda take to na yana da uwa yana da uba ya zo ya abu babu shawara Allah ya samu dace mu je ta gaba Salamu alaikum ya ce Allah ya saka da alkhairi tambaye shi wani ko na mata da miji ne ma aka yi tuki a auren su aka raba auren wani tambaye shi yake akwai ko ga irin wannan auren da aka yi tuki akwai mana ai fasku ne dama ai dalilin lalata auren ita mace ita ce ba ta so a shari'ar musulunci idan namiji shi ya ce bai san mace to ga hanyar da za a rabu in mace ce ta ce ba ta san namiji sai aka kawo hanyar da za a rabu asali hadisin na cikin bulugul maram wani sahabi ne matarsa ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya rasulullahi mijina ba na so sa a addininsa ko a ɗabi'arsa ɗari bisa ɗari ta yarda mutumin kirki amma ta ce ba ta son kafirci bayan ta musulunta mana tun da mutumin kirki ne ba ta so ta yi abin da zai zo ya ja mata matsala a gaban Allah annabi ya ce ya ra'ayi ta ce wala ba na son shi ya rasu da zan iya zama da shi ita kuma mace da kake gani babu wanta in kai ne ƙarshen ƙololuwar kirki a duniya tana iya kallon ka ta ce ba ta abin da ya taka kara ya karya maka kuma a san shi kike san wani an gane to shi annabi ya ce a turuddina hadikatahu da ke dawo mai da shi a matsayin sadaki sai ta ce eh kuma da Allah shi yasa nayi bayani a nan karatun asuba duk uban da ya dauki kashi ya aurar da ita ga wani ba ta so to duk duniya babu wanda ya cutar da ita kamar ka ya mace cutarwa na ƙarshe da za ka yi mata takilin ta sai ta zauna da wani a lokacin da ba ta buƙatar zama da shi yasa ba a taɓa zuwa da kes gaban annaba ba mace ba ta so shi ma mana Allah in mace ta zo ta ce ba ta so ko dalilin ma me ya faru ba ta so bai tambaya je kawai tunanin ya zai ɗauki mataki to saboda haka a kowanne suke ganin ba za a iya dawo amma tunda asali fasku ne ba ta aure ne ana iya dawa don wancan dama shine illa ita ce ta zuba za ta iya zama ba an lalata aure yanzu idan ta ga dama tana iya mai tana iya ainihin wato dawowa a ci gaba da zaman auren biyu ha wannan kalma wata ce malam ta ya tafi gidan a matsayin kayi yaji to sai mijinta ya ce ya dogon mahaifin shi ta rubuta wata ta shi ko sai mahaifin shi to je nuna wa mahaifin shi wanda ya je kama mahaifin shi sai ta mahaifin sai ce masa sai ce mai a kai sai da take dawo da shi ta gida kuma na tambayar ta ce ɗaya eh, za ta kwako ne. to ba dai sun riga sun gani ba abin kuma kada ya zama kamar na yankin mana ko kuwa a kwanan na ake magana wani ya saki mata shi ba sai ya dawo ya share wani sakin hmm? ni mamaki nake wai dan Allah akwai wani musulmi da zai ya aure ta da jahilcin cewa saki uku lokaci ɗaya ba shi da kyau ko a'a a ganganci ne yadda sai na umar ya faɗa wasa da littafin Allah an fahimta yi ina ganin bai kamata maganar saki uku nan yake wani ma fa sai ya tambaye ka alga ta malam an ce saki uku nan lokaci ɗaya bid'a ne ko shi ba ka ba shi amsa sai ce ku da Allah a dan ba shi dama ya dan ɗana bid'a nan Allah ya sa mu dace na'am Kala wannan ajiyar wata mata ce ta yi yaji ita ma. har sai mutum da ya je biko sai mahaifin wannan yari mahaifin ya mutu matar shi sai ya tsantsake shi. Bayan ya zazzaje. Shi sulhin kenan ya tura mai a shari'a. Ta shi ne a yi. Tara a fito da bayanin wani an taba ce kalaran. Dubana bayan ya da shi sai ya tafi. to sai ita mata take ce mai za ta yankace ka kawai ki za ta dawo mai da sadaki shi to malam tambayar da yake a ba shawara ya da ita ko ya ko ta shawara da za a to wallahi ni ina ganin dai shi baban naki da su tutura a shari'a bai kamata a shari'a ba ko da shi wancan yayi abin da ba daidai ba sai sa ba bahaushe bambanta tsakanin tsoho da dattijo dattijo ne wanda ko da shekarunsa na yara na to akwai dattako cikin maganganunsa ko iyaye ku fahimci zaman ƴaƴanku a gidan aure shine mutuncin kuna gane na bari mu fito muku da wani karatun fili a gane yadda karatun yake idan kana uba in ka aurar da ɗa asali ya kamata ka fahimci dalilin da ya sa ka raba ta da gidanka ka kai ta wani gidan. shine shekarunta ya kai ta kawo wani mataki akwai wata alaƙa da take da bukatar ke da namiji ita kuma wannan alaƙar duniya Allah bai yadda ta yi da babanta ba da wanta da kaninta da kanin babanta kanin babanta sai mijinta kuna gane ba in shi mutuwar aure ya kamata a ɗauke shi a matsayin mataki na ƙarshe sai ji hanyar da za a ba a gyara abu ya ki gyaro to in ka kai mace ta zauna gidan aure musamman ta saba saduwa da namiji ko tana da yaya in ta dawo gidanka in kana iya ba ta komai ba ba ka iya saduwa da ita ba ku gane wannan karatun inda ƙarin rawi ya ce duk malamai ma kudin da ne karatun fiki. mutum da kudin da ne karatun ake mu bari mu fito da karatun fiki. kai a matsayinka na uba in ka ci ka koshi a ka sha'awa ya motsa mata wallahi ba za ka iya saduwa da ita an gane kuma je ku bincika kun san wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa zaurawa suka fi kowa fuskantar haɗari je ku bincika to ina ganin ya kamata a ce ita kanta matar da take ganin ya kamata a rahu a dai ba hanyar da za'in auren nan yana jaruwa a gyara shi bisa ga ka'ida na wasu hulhumi In sulhu ya fa zama alheri an fahimta yi kuma shi mijin yana jin cewa a'a koyi an kai lokacin da ya kamata a rabu shikenan wa in ya tafarraqa ibnillahu kullum min sa'ati in an rabu Allah yana da yalwar da kowa sai ya hada shi da daidai shi ita daidai ita shi mawa daidai shi shi aure yana cikin amanonin da in an ta Allah bai bari sai an tafi lahira tun daga duniya in mace ce ta zalunci namiji Allah ya haɗa ta da daidai ita in kai ne ka je ka zalunci yar mutane Allah ya haɗa ka da daidai ka je ka auro yar gari ko kuwa ko kuwa ka je ka auro yar gari ka zara ido ta zara ido Ka fita ta fita kuma wallahi ba yadda za ka yi da ta za a wuka an fahimta yi to shi yasa ranar nan da aka turo akan abin da ya shafa maganin shafe-shafe na faɗa na ce da yawan mu yanzu idan mun tashi za mu yi aure ba muna neman mata na gari ba ne muna neman matan da za mu nuna a gari kun gane bambanci mace ta gari da mace da za ka nuna wa to yanzu matan da za mu nuna a gari muke aure ba mata na gari ba eh Allah ya sa mu dace Allah ramma mun fara ba mu kai ƙarshe ba eh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 أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت في الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إن ارتبتم لا يشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نفس أحسنتم شهادة الله ولا لستوا شهادة الله إنا إذا من الآثمين Allah ta'ala ya ce, Yayi hallabi na ya ku masu imani, shahada su bai ni kun lallai a samu inda za su ba da shida tsakaninku muka ce wannan sun ce jimla ce kabariya da ma'anan jimla fi'iliya bai shahadatu bainakum idan hadara ahadakum al-maut muka ce alamar mutuwa in ya bujiro idan alamar mutuwa ya bujiro shahadatu bainakum idan hadara ahadakum al-maut hin ya wasiyyati tunani lokacin da mutum biyu wato wato hin ya wasiyyati tunani. lokacin da mutum zai ba da wasiya mafi karanci a samu mutum biyu da zawa minku a cikinku au aqrani min ku wannan a halin lalura in ba a samu ba a samu waɗanda da ba addinin kuɗi ba suna iya ba da shaida a kan wasiyar da mutum zai yi lokacin da zai mutu Allah ya ce in an daratum fil idan kuka yi tafiya a doron ƙasa ta addini ko ta kasuwanci fa a asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa sai ta shafe ku Allah maɗaukacin sarki ya sa mu mutu da imani jama'a mu daina jin tsoron mutuwa Sai sa Sheikh Sani ha hafizahullah ya ce jama'a banda tsoro kun san me yasa duk abin da ba za ka guje mai bai kamata ka ji tsoron sa Haka shi Allah ya ga magana da yace kullal mautal ladhi takabuna minhu fa innahu mulaqikum mutuwar da kuke gudu za a gudu za a gudu kuma sai an haɗu da ita abin da ya kamata mu dinga bin tsoro ko a wani yanayi za a mutu shin yanayi ne da ko da mutuwa za ta zo mutum alaƙarsa da Allah tana da kyau ko ta lalace wannan fa yana ɗaya daga cikin cututtukan da annabi ya faɗa za su same mu kuma in suka same mu sai an samu mana matsala hadisi sun sunan abu dawo da manzon Allah yake yi shi ku an tatada'a alaikum al'umma nan gaba saura kiris da ba musulmi za su yi taron dangi a ku. kamar yadda kati ake buɗa abinci daban su majiya yunwa a ce musu bismillah yanzu ka kalli ƙarfi matasa sun yi aikin leburanci sun kaji suna mugun jin yunwa sai aka kawo abinci mai lafiya da mai da nama sai aka buɗa tsakiyar su sai aka ce musu bismillah Ya Allah wani irin sura ka ga sun dakawa abincin da sai manna Allah ya kwatanta abincin da mu sai kwatanta maciya abincin da waɗanda ba mu ba sai wasu daga cikin sahabbai suna ganin bayan daular musulunci ta kafu a madina suna mamaki ce a ya rasulullahi a min killacin na hannu yau izin? bai lokacin abin da zai sa a wa musulmi irin wannan kisan ba su da yawa ne kuma na Allah ya ce walakin na kuma gusa ka gusa a sai kuna da yawa amma taron tsintsiya ne ba shara ba ku da manufa ba ku san ina kuka fito ba a ina kuke me kuke so ku cin ba yanzu na bincika bangaren an ce gidajen marayu waɗanda ba namu ba suna da yawa amma namu fa eh an ce kwaya ɗaya ne ko eh ba haka in kaje ka bincika a arewacin najeriya galibin jiki saboda ba mu da manufa ba mu san ina muka fito ba a ina muke me kuma muke so a cin ba an na mala bakar goma Allah ya ji sa. lokacin da yake dare ya sha fadar aidiya ya kawo tsari dan al'ummar da ke gaban shi da tashi shi abin da ya kamata na gaban abin da za su yi ko shine ai kabbara a watsi wanda aka faɗi tsarin a kansu sai su ɗauki kuma aidiyar da malam ya kawo sai su aiki sai mun zan lafi kuna da yawa amma taron tsintsiya ne ba shara sannan zan Allah ya ce Allah zai cire razaninku da farjininku daga zakatan waɗanda ba musulmi ba sannan ya kawo rauni ya jefa cikin zuciyarku yanzu duk wannan abubuwan suna faruwa ko ba ta faruwa sannan sai manzan Allah ya ce suka ce to wani irin launi ne zai samu al'umman musulmi a musa kuma manzan Allah ya ce cuta guda biyu za ta sami mu sai ya ce hubbun duniya san duniya sannan wa karahiyatul maut sai kin mutuwa ya biyo ba kun ga wayannan cututtuka to suna ɗaya daga cikin cutan al'umman musulmi a yanzu wadda ka galibin mu kan duniya ba abinda ba za mu iya yi da zaran kuma Abin da bai kamata ka gudu ka juya mai ba ka gudu ka juya mai ba shikenan an samu matsala shi yasa ko yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu in ya tumfaru guri yana zuwa abokan gaba kafin ya je da wata da Allah ya sa musu tsoron shi sannan da kuke rigima da mutum ya tsorata da kai ka samu rabin nasara akan shi abin da ya rage ta ƙara sarari shi ne abin da ke faru da haka malamin ashar ya cewa a wata ilar duniya ka karkata zuwa ga duniya wa mautika mubaidu mutuwar da Allah ya kaddara a ka kuma sai ta nisan taka daga duniya ila imdatin zuwa ga matattara wacce rawa'idu tar'udu akwai firgice firgice tsawa wacce take tsoratarwa sai ce to a fi ka fada ka kabla ibadi gabanin mutuwa ta zo ta nisan taka daga duniya wa malaka musidu lokacin da baka da wanda zai taimake ka sai ya ce a mun min mani su ma'udu idan Allah akwai wanda ya alƙawari da shi da mutuwa cewa ga lokacin da za ta kawo mai ziyara amil wahami yaqdi anna umruka murja'u uku in ne kawai sai sa kake ganin a'a sai nan da shekara kaza za a tafi sai nan da shekara yanzu ba ne lokacin wahami ne kawai in ne mutum yake sa ganin kawai ba yanzu za a yi wato takwa haka mun karanto baitukan malam aliyu na mangi ya ce yan uwa mu bar daɗe mu bar sakewa kun ga girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan daɗewa da ta ba za shi lahira ba me yake nufi shi aka kalli yadda annabawa suke da girma a gudun Allah amma duk da girman nasu sai da aka kira su yanzu ba wani annabi da bai kabar haka in ka ɗauka cewa za ka dace a duniya yake kai mafi mugun hasara ka bi mummunar dabara ka ɓace da rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya faɗa ba za su karɓa ka bari mutuwa ta zo ka kawo mata uzuri ka gani in za ta karɓi uzuri eh ya ce mai tuɓe masa hanzarinsa tawafa tsararrakinsa jinjiri a cikin wasu an kira tilas ya amsa a bari bai zauna duniya ba duk uzurin da kake da shi a duniya ba ka da lokaci abubuwa sun maya ka bari ka gani ita a kowace za su zo ta ciki a hanzarin naka sannan ta ɗauki tsarin da kinka guda na ya sa yake jinjiri a cikin wasu an kira ya amsa ta bare bai zauna duniya ba ya ci wasu da ƙuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana tsin ma ta bar su wasu ko na naƙuda ta karsu haɗin ba su laifin duniya ba ya ce ga ka mai wa'adi da ɗaya mai yasa ba ba ka ruɗe ko zaman wundi ka harbe ka samu abin zama kawai kai zama na nuna isa ita shekarun ka da sun ka shuɗe tana ba za su komuwa ba yanzu kwanakin nan da suka wuce na ramadana yau mana ashirin da za su dawo ne ke to kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gaban ka amma har rashin tsofin ka amma amma baka shaida taka na zuwa waye cikin mu nan wani wanda ba wani nashi wanda ya mutu babu shi ya ce ta ci ta sha sai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a tata ya ce kwallo ya bi na wangar rubutu ba zai daraja a lahira in ya kace rudin duniya sai ka samu yadda kake so a cikin ta wala ka tabbatar ko sai ka tafi gaban Allah ba da da haka ya ce to da sauran hankalin talaki birnin zuciyarka san su tauhidi kaza ka duk da har haddawanka wanka ba a yi kuma mala'ika ba ko da da ga an ko malaka magana ta riga ta yi ya ce ka ta sha ka yi teɓa ka mace kabari ya karba ta rufe tsutsa ta sharɓa yanzu me yasa kyau ka zaɓa an ba fadin da na ba ya ce in kina maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince ba da ibada sai ba ka musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ce amma ina ga kasala ta tsare ka cikin jahala ka nemi sani ga maluma ba ka yi ka ba mutuwa aminci dan wadata ko talauci don yawa ko dan kadaici ta haɗan mu waɗansu gunci ba su tauna abin da sun haɗe ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai da dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta makon ko mara kwabo ba ta fi komai tsoratarwa ko da ƙoshi ko da yunwa in ta zo ba tsaitsayawa ɗalibi ko mai sanarwa ba sarki wanda ta rage ba ba ko wanda ta rage ne babu shi yasa Allah madaukakin sarki yake jan hankali akan abin da ya shafi mutuwa Allah ya sa mu cika da imani ka daina jin tsoron mutuwa kawai abin da ya kamata ka ji tsoro kamar yadda na faɗa a karatun asuba duk wani wanda yake da abu wanda kake ganin zai iya cutar da kai gudu kake kamar aka ka bashi gudu idan a Najeriya ne da ka fi cewa ana fafatakan neman ka da ka samu ka haura ka shiga wata kasa ba shi ke ka sha ba eh amma shi Allah idan ana gudun abin da ke gudun sana'a da ba akwai na za a tsere ne shi yasa yake fafiru ilallah to dole sai dai a gudu a dawo wajen shi tun da ba yadda za a yi a guje wa mutuwa wala kuwa ya kamata ya daina jin tsoro abin ya kamata mu dinga jin tsoro wani hali mutuwar za ta zo shi ne fa abin ya kamata inda duk abin da ba makawa ba za ka iya kauce mai bai kamata ma ka sashi a danda ba a ce wai shi zai dinga hargita ka yana baka tsoro bai kamata ba kuma wannan abin ya haifar mana da matsaloli da yawa da makamantansu haka Allah ya sa mu cika da imani ka kaga Allah ya yi maganin wasiya a nan dunkure fa asabatkum musibatul maut sai ce in antum daratum fil ardi fa asabatkum musibatul maut to ba musulmi wasu ba da shaida idan ana tafiya a lokacin da aka rasa wanda ba musulmin ba zai iya ba da shaida sannan can da Allah ya ce zawa adlin minkum wato ma'abuta adalci daga cikinku ba har yanzu yana kan wancan ka'idar da Allah ya faɗa na ba da shaida da yake wasu shidu shahidai ne na rijalikum wanda za su ba da shaida ya zama mutum bai fa illam yakuna rajulaini wa rajulun wa mar'atan mimman tardawna min shuhadai a samu mai namiji daya mace biyu an tajilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra saboda idan kai ta manta ɗaya ta suna mata to mai wasiya a yare na larabci malamai sun ce alwasiyatu fil lugha al-amru sannan a shari'a sun ce hiyar amru bi tasarrufi ba'ad al-maut wani ya umarni bayan ya koma zuwa ga Allah cewa ga abu kazanan ga abu kazanan wani sarrafa abu ne wasiya ko suka ce wato hiyar hibatu هي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة wani ya ɗauki wani abu ya bayar ga wani kuɗi ne ko wata kadara ko wani abu mai amfani ala an yamlika Musa lahu al-hibata ba'da maut al-Musi akan shi wanda aka yi wasiyar akan shi ya zama kyauta gare shi bayan wanda ya wasiyar ya rasu to ayoyin Qur'ani zamu ga cewa suna tabbakuwa akan lugatan wa shar'an kuma yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah kaga nan wa laqad wasayna shine mun yi umarni wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama cewa ta ji tsoron Allah sannan duk al'ummar da ta zo kafin wannan al'ummar sai da Allah ya yi mata wasiya ya yi mata umarnin cewa ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka sai yace wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi kaga nan wasiya duka ga ma'anan Allah subhanahu wata'ala yayi umarni kaman yadda Allah madaukakin sarki yace wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa li bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marzuqukum jami'a ilayya marzuqukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun nan kaga wasai da insani shine mun umarci dan adam in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan da kuma irin wannan cewa wasai da insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wa anan ala wa anin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir da wasaina al-insana bi walidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa min al-baqar ithnayn wa min al ne ithnayn Allah ta yi ce kula, a az-zakarin harrama am al-unsayn amma istamarat alayhi arham al-unsayn sai yace am kuntum shuhada id wasakum Allah bihada wannan abin da kuke magana kan shi kuna nan ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni a kan wannan sannan ga qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah ta shiri bihi an wabil walide ni isana wala ta ƙutsulu auladakum min imlaɗin nahanu na zuƙukun wa iyahun wala ta ƙarabul fawahisha ma da haramin hawa ma baɗana wala ta ƙutsulu na sallati haram Allah illa bil haf sai ya ce zalikun wasakun bihi la'allakun ta filo wannan wasiya yake da ma'anin umarni Allah yake muku sannan wala ta ƙarabu malar ya ce ni illa billafi hiya a hasanu hatta ya bari ba a shidda وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى سيش وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا ذلك وأن ذلكم وصاكم دمعنا أمرني الله سبحانه وتعالى yake ainihin wato baku ya yi magana akan annabi ibrahim cewa manyar gaba an millata ibrahim illa man safi hanamsa ba wanda zai ke bin tafarkin da annabi ibrahim ya tafi sai wanda ya mai da kai shi wawa Allah ce wala qadis da fainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu aslim sanda Allah yake ka mi tsawu ya qala sai ce aslamtu li rabbil alamin Allah sai ce wasabiha ibrahimu banihi wa ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun sannan haka annabi isa da yace qala inni abdullahi atani al-kitaba sai yace wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumti me ma dumti hayya in ja Allah subhanahu ainihin wato ala. sannan akwai sun makara min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ulaika ashabul maimana sannan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri da kuma inda Allah ya ce kadalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majrun Allah ya ce atawasaw bi rashin umarni suke wa juna cewa in wani annabi ya zo a faɗa mai haka Allah ya ce bal hum qawmun ainihin wato qabu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa idan haka zamu ga Allah madaukakin sarki da ya kawo irin wannan yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiya ana akum man khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi inna Allaha ghafurur rahim don muka lura galibin ayoyin da na kawo suna ɗabbaƙuwa akan alwasiyatu fil lugha shine al'amu amma ya na wallazina yatawaffawna ya wa na azwajan wasiyatan li azwajihim wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan mata'an ila al-hawli ghayr ikrat wannan ma'anar ta shari'a abinda mutum zai bari wani ya tasarrufin shi bayan ya koma zuwa ga Allah to ayan yusikum Allahu fi auladikum da ka ta haɗe biyu wannan yusikum Allah fi auladikum da ma'anan Allah yana muku umarni a cikin abin da ya shafi ɗayan sai ce lizzakar mislu haddul unsayni bayan in nisa man fawqa thalathin fala fala fala fala hunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan fala hannisu wa abwahi li kulli wahid minhum thuluth mimma taraka in kana lahu ولد فإن كان له إخوة فلأم الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث فإن كان له إخوة فالأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وآية da ta biyo bayan ta ita ma aka kunshi wasiya ne shar'a shine abin da wani zai bari bayan ya bari wani ya gudanar da tasarrufin wannan ainihin wato abin saboda haka sai kuma tausiyatan wannan yadda Allah ya faɗa يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان lokacin da mutum biyu za su ba da lokacin wasiya to a samu inda za su ba da shaida a ciki ba kowanne dama alkiyama za ta zo Allah ya ce sanda za ta zo fa la yastati'u na tawsiyata ba za su iya yin ba ila ba za kuma su iya komawa zuwa ga iyalansu ba ba haka ma akwai wanda mutuwa za ta zo wala sanda da mutum za ka zo wala ba zai iya wasiya sannan in ya riga ya raba da iyalan ya riga ya yi ban kwasa da su sai dai da hali sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce in antum darattum fil abdi in kuka tafiya a doron ƙasa asabatkum musibatun maut sai musibar mutuwa ta same ku ta Huma, min ba'd salati wa'inda za su ba da shaidan ku tsayar da su bayan sallah wa yi kusurmanu billahi sai su rantsuwa da Allah amma sharaɗin sa su su rantsuwa an fahimta yi da bi suna kuma min ba da salatu fa yi kusurmanu billahi da wato inda sabtum idan kuna kokonto a kan abin da ya shafi shaida da aka bayar a farko da sabtum la na tari bihi samanan walau kana la na tari bihi samanan da ko ba cewa wallahi shaidar da zamu ba za mu karɓi kuɗi ɗan kaɗan ba ko wanda za mu shaidar a kansa yana da alaka da mu sannan wala na kuma shahadatan lahi ba za kuma mu kote shaidar Allah ba wato inna idan lamin al'asir in muka san abu ga yadda yake muka ba da shaida aka san haka muka karɓi wani abu wannan lamin al'asimi na muna daga cikin mutane masu ha'inci in ji Allah subhanahu ainihin wato Ana." sannan malamai suka ce da aka ce wala na kuma shahadatan lahi dan a nuna maka girman shaida a irin wannan yin Allah sai ya jingina shaida zuwa gare shi yasa sai aka ce mata shahadatan lahi aya ta gaba Allah sai ya ce فآخران يقومان hmm? مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين Allah ya ce fa in qasira ala annahu masra'a isma idan kuma hango cewa waɗannan da suka ba da shaida sun cancanci akwai razadi yin hayinci in usira ala annahu ma to fa akara ni yaqumani to shi wasu sai ta sace tashi maqama umar ma fa akara ni ya kuma ni makama kuma مقامهما min alladhina istahaqqa alaihim al-awliyin Waɗanda suka fi cancanta su ba da shela akan wa'incan na farko sai su su tashi su ba da shela bai usmanu billahi sai su rantsuwa da Allah cewa la shahadatuna ahqqu min shahadati ma wallahi shaidar da zamu bayar yanzu akan haƙƙin wani ita ta fi tabbas akan shaidar da su suka bayar sannan wa ma ta daina ba mai wuce gona da iri ba ba mai zalunci ba inna in muka yi wuce gona da iri muka ba da shaida a kan abin da ba haka yake ba kuma mun zama azzalibai to daga nan za ka fahimci haɗarin zalunci a kowane irin mataki ko da a wajen ba da shaida ne a ba da kisha kan abin da kai ka san ba haka yake ba zalunci ya shiga ciki Allah sai ce zalunci ne zalika adala ayyuka yaktubu bi shahadati ala wajhiha يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعرف الله ألا يتولى هنيا الدعاء بذلك عدلا. wannan ne abin da ya fi kusa an yi a tubi ta ala ya su zo da shaida su ba da ita ta fuskar da ya kamata su bayar da ita an ne, an turar da aimanin ba da aimanin an turar da aimanin ba da aimanin ko su ji tsoron hakikar rantsuwa bayan rantsuwar da suka yi ko a cikin kuɗi rantsuwa bayan rantsuwar da suka yi zalika adana ne eh, أن يأتوا بالشهادة على وجهها أن أو يخافوا da ترد أيمان بعد أيمانه كلا يأتي واتقوا الله واسمعوا جزء لن الله sannan ku saurari abin da ake faɗa muku wanda shi ya dace da shari'a binta shi ke sa a zauna lafiya sai ce Allahu la yahdil qawmal fasiqin Allah ba zai ɗora mutanen da suke fasikai bane akan abin da yake ba daidai ba kuma ce wannan abin shine ainihin wato daidai akwai baki ba su fara so ko da suke kan hanya wanda ya kunshi bangarori guda biyu akwai bangaren shehun malamin mu dakta nazifi hafizahullahu wa ra'ahu mun san daidai lokacin da muke yin tafsiri da yamma shi ma daidai lokacin yake yi da yamma bayan nan mun je mun kai masa ziyara da daddare to sannan akwai mutanen wato malam gwani ɗin london tare za su zo to amma har yanzu muna jiran karasuwarsu kuma ga lokaci yana ainihin wato tafiya an gane to kafin su zo tun da ana maganan wasiya na faɗa na ce muna da kitab a babubbuka na musulunci wannan shine kitab na goma sha biyar ba cikin kitabul wasiya yana da ka'idoji guda biyar a ƙarƙashin ka'idoji guda biyar ɗin akwai wasu ka'idojin na farko akwai arkanuha ha, mubtilatuha ja'o, wato fi alfaziha ha al-urfi sannan la yu'khadhu min al-mal al bihi me wa'annan sune dababit guda biyar wanda suke da alaka da wasiya rukunnanta hukunce-hukuncen wasiya abin da ke ɓata wasiya idan za a yi wasiya akan koma zuwa ga lafazin wasiyar yadda al'adar mutane ke gudun magana sannan duk dukiyar da aka riga aka bayar da ita kyauta mai ita bayan bayan ya mutu to ba a kiranta a ce wannan abin ta shiga cikin wasiya wajen wato waɗannan dawabikin guda biyar الضابط الأول ta farko shine أركانها rukunnan wasiya biyar dole sai an samu asigatu siga almusi wanda zai yi wasiyar almusa lahu wanda za a yi wasiyar gare shi almusa bihi abinda za a yi wasiyar da shi sannan almusa ilaihi abinda wasiyar zai koma zuwa gare shi wayannan sune rukunnan wasiya guda biyar sannan azzabitu sani ka'ida ta biyu a kama hukuncin hukuncen wasiya hukunci na farko shine yustahabbu liman tara malan tafira tun kana da dukiya ka yi wasiya to mustahabbi ne sannan abu na biyu tukurahu wato lilfakiri wato yin wasiya an karhanta ga fakirin da yake wato lilfakirin fakirin a warasatul fukara kai ga kai fakiri tana da magada waɗanda yake su ma talakawa ne amma ka zo ga wani dan abu da ya yi kuma kai wasiya ka ba wani ta gani sannan ba an halatta ta wato li faqirin lahu warasatul adniya gashi mutum shi talakai abin da yake da shi bai da amma waɗanda za su gaje shi su suna da kuɗi a lokacin yin wasiyar halal ne saboda ai asali kuma ya bar abun ba su da matsalolin ke bukata akan abincin da zai bari sannan abu na hudu akwai tajibu wato alaman alaihi haƙƙun bila bayyana au amanatun bila isha sanan wasiya sun ce ta kan haramta a halaye guda uku liwarisin sun kai za ka yi gado haram ne kai kai wasiya a ka sannan bi aksara min bi aksara min sulusi wato liman lahu warith wanda yake yana da waɗanda za su gaje shi in kana da dukiya ba a yadda ma kai me kai wasiya ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka duk abin da za ka yi in dai kana da waɗanda za su gaje ka in kai wasiya ya wuce wan over three na hutu yanzu haramun ne ba za a karɓa ba sai dai kai wasiya da kada ya wuce abin da yake ɗaya bisa uku na kuɗin sannan li'anatin ala muharrami da wani zai wasiya ya bari kuma aka kalli wasiyarsa wannan abin taimaka ma saba ma Allah zai to ba a zartar da wasiyarsa wannan yana cikin abin da ake la'akari da shi wajen wasiya to adzabidu ƙa'ida ta hudu shine yurja'u fi al-fatiha akan koma wajen lafazin sanda za a yi wasiya wato a halatal wasiya lokacin da za a yi wasiya sai a koma zuwa ga ƙurku na mutane sannan ƙa'ida ta biyar idan wani ya ce ba tilu samani haifi shi ita da ɗayan ukunan na dukiya ta ka sa shi inda ka ga dama to shi wanda aka ba da amanar wasiyar a hannun shi bai yi wa magadan shi su zo su gaji dukiyar sannan wanda ya yi wasiyar shi ma bai yi wa daga baya magadan shi zo su gaji dukiyar wannan kunga babi ne mai zaman kan cikin bukan fikihu na musulunci saboda tana da amfani ita wasiya haka manzon Allah ya nuna cewa bai halatta ba mutum ya kwana ya tashi akwai wani abu da ya kamata kai wasiya a kan shi ka kasa yin wasiyar a kan shi har mutuwar ta zo ta ainihin wato same ka musamman yanzu da rayuwa ta zama sai a hankali eh? na ba da labari a karatun mana asuba na ce na san wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai arziki Allah ya sa ya taimaki mutane lokacin da yake da dama ya gina addini amma da ya mutu ya bar wasu basussuka da ya kamata a biya yana barin waɗannan basussukan da aka zo akwai fa kuɗin ba ba babu ne, amma a biya bashi cikin kuɗin da shi ya tara ala ku yayin da suka fi cikin an ji suka ci su suka ci bashin ba ba su suka ci bashin ba sai yanzu ala ga ta malam ka ma fa tara kuɗin kenan ka mutu ka bar dukiyar akwai halin da ga dukiyar biyan bashi za a yi ɗanka da bai sanya aka yi ka tara kuɗin ba an ce a biya ma bashi ya ce ai bashi ya ci ba wani ma an yi magana sai an ce an ja hadisi an ce in fa mutum ya ci bashi bashi na hana shi kwance kabari sai ce wanda na cikin kabari ya ta tsayuwa kada Allah ya sa ya kwanta inda sai sun biya bashi wallahi duk wanda Allah ya arawa dama a cikin mai tashi ka gina lahirar ka da kanka waɗanda yanzu dukiyar da ka tara aka ce a biya maka bashi yanzu in baban mutum ya mutu babban bashi in kana da ba hakkin ka bane ka je ka nemo kuɗin ma ka zo ka biya mai bashi to eh, shi bai je nemo ba kai ka tara da kanka ba eh ko dan a ka ci ma ɗifin ka ya bar duniya ko kuɗin shi ke nan ba ka haƙura ba da shi ya tsira a lahira da mutum ya ce a ai shi ba shi ya ci ba inda baban ya ci to ya san shi yadda zai a lahira su dai a nan kuɗinsu kuɗinsu ne ba wanda ya sai taɓa musu kuɗi haka fa ake ciki ba eh to saboda haka a wannan shine abin da malam aliyu na mangi yake faɗa cewa gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa shirka yace da dubun miliyan gare ka nan da kan mutu sai a aika da tufan da ba zai samu ba ce ka ci ka sha ka yi tefa ka mace kabari ya karba ka riɓe tsutsa ta shirka yanzu me yafi kyau ka ba an ba fanarin da na gani kuma ku je ku duba ku gani duk da ake cewa ana fama da talauci a ƙasar nan haka ne a gargata ni ko a ƙarya ta ne haka ne to dan Allah a dama yadda kuma dawo wasu ne ita dama duniya ba a taruwa ana abu daya lokacin da ka gama amfani da waya ka je ka siyar da ita lokacin wani zai siyo a taron gosu ana mai munna wani ya sabo waya ba ka yi ba sanda kawo mota ka gaji da ita ka je ka siyar lokacin wani shi kuma zai je siyo ta a zo unguwarsu ana mai munna wani ya sabo mota sanda ka gaji da mace baran baran aka rabu lokacin wani kuma zai lallabo ya aure ta a tare ana siya shi munnawa ne ya yi sabon wa sanda gari kake ganin ya maka daurin jemin minti ya zarge sama ya zargewa kake ganin bari ka buɗa ka gari. lokacin sanda kake tasha kana kokarin ficewa daga garin lokacin za ka wani ya shigo ga kuma lokacin garin yi. ba ka duniya take ma to a hakan da ake yami ana cikin matsala akwai waɗanda su kuma suka samun yalwa ta rayuwa ba sai a irin wannan yanayi haka ne ko haka bane to abinda nake so in ce yanzu shine ne littafa ne da kowannan mu zai mutu a sashi a ciki dan Allah duk da talaucin da ake fama da shi waye ka yin kimar kayan da ya kai littafa ne na saboda talauci a nan gudun. eh shi ne ya ce ka shi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka nan da kan mutu sai a kai ka da tafan da ba zai kan bakwai ba Hannun littafanin da ba ka iya sa shi kai rayuwa da shi saboda darajar sa ta kasa da yawa da kuma ne kayan da za a shi ne kayan da za a tafi lahira da shi shi abin da muke ta ƙoƙari, yanzu wannan shaidar da na safa akwai wanda jirin yake na mutu da gaji ta shi ma ya sa ya ɗan bugu ba ka bane ta duniya take wallahi kowa ya gina ma kansa lahira ne dalilin da yasa Allah ya ce wal tamdu nafsun ma qaddamat kowa ya zuwa ya gani me yake ma kansa aiki dan gobe Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuma samu gama da duniya a lafiya a ban sani ba su ne suka zo to gashi kuma kuma da suka zo lokaci ya riga ya ja daidai lokacin da ya kamata ma a yin a tashi kenan ko amma tun da sun riga sun zo ni na gama faɗa abin da zan faɗa a matsayinsu na baƙi ya haƙuri su jira muna musu barka da zuwa su takdimin abin da akwai dai ɗan uwa daga ciki da na sani shek Malam Muhammad Rabi Al-Madani wanda sananne ne a gurinka a wannan gari an turo su ne bisa da wakilci ana musu ainihin wato barka da zuwa. Eh? Saboda haka ni dama na riga na gama faɗar abin da zan faɗa. Allah ya samu cika da imani eh Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya sa duk cikin mu ba matsiyaci a lahira shine fatan da muke amma malam aka tafi lahira a haka bayan wannan matsalolin da aka fuskanta mutum ya je lahira wasu sun wahal da shi a nan ya wahala a can wallahi akwai matsala haka ni na gama faɗar abin da zan faɗa manya-manyan malama da suka kawo mana ziyara wannan majalisi muna musu barka da zuwa ni zan tsaya a nan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 ranar nan na yau malam abin da na ce yanzu da Allah malamai na sa irin wa'annan shigolin sai a za a ce malamai ba su da kuri da eh? aka malamai wannan ne Assalamu alaikum. Ajiyar alhamdulillah, an zo lafiya. wallahi alhamdulillah me kuma an riga an gama karatu yanzu jawabin ka da mu saurara barakallahu fikum wa jazakumullahu khair eh توكل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu zuwa wannan afarin masallaci ko wani da cewa alƙur'ani mai girma wanda ya Allah ya mana amtakatar da shi a bana a halartar wannan babban bako namu da suna. Allah maka rubutun sarki ya ƙara masa jajircewa da kuma yi masa albarka cikin rayuwarsa gaba ɗaya. Rubutu zuwa tun farko-farkon lokaci a yi mana uzuri ana da sa mun samu isowa mu sai kuma ga shi za mu lokacin ku kaɗan da fatan mun za a yabe mu Allah ya saka da alkhairi wannan tawaga da muka so sun zo ne a babin ziyara wacce ba mu so a ce yanzu muka zo ta ba wani yadda malin ya zama ba kawai mu ya kamata mu kawo su ziyara ta karamawa amma sai ga shi ya riga har ya zo mafi juna shugaban mu fadilar doktor muhammad ruwa ya ke yake gabatarwa to wannan tawaga tawaga ce ta majalisun tafsirin guda biyu aka yi join da na albayan na masjidul alfa suka zo kan kafifocin juna ita cewa mu yan gari ɗaya ne amma dai wasu wasu samu ba kuma ba mu san su ba ke ta yinin haɗuwa irin wannan eh, na san dai da dan dama sun sani Allah ya saka ni da a mu ba lokaci ba shi jagoran taho wa tamu zai kawo ba shi fagen dan gaisa kuma na tattalin ko da kalma ɗaya biyu kada ta babban shuwar ma'azuwa.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 وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم عنك بكلمة كبيرة في يقول الجنة يقول الله سبحانه وتعالى وأنت تشكي لي الجلسة إن كنت da ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci mai tarihi masu da rahama kada ya kada ya haɗa mu a nan fatan ya haɗa mu cikin harkar abu na biyu harkar ana cike da farin ciki ah, gani na wannan masallaci masu da rahama tare da ɗan uwa sheikh Musa ah, Yusuf a ran komai ba ya zo ne domin gabatar da cikin alkur'ani yawa a wannan masallaci haka sai tunatar da ni a lokacin da aka buɗe wani kaza fara masallaci na abu suna a kano wanda dan uwa dr muhammad sani rijiyar lemu da kuma profesa masu rewa suke kula da shi a don lokacin da na zo na gama masallaci sun suna kamar can ne saboda yadda masallacin yake rayuwa da ahal sunna gaskiya wanda yana na masallacin mana sashen da gida mai gida shi a janna wanda ba shi ikirati sai ya harafta da shiga da wannan masallaci masu raya wannan masallaci tun da kan liman har zuwa malamai har zuwa kamun masu sallah har da ana sauran sallar saka a kowane a gaskiya garin jos ya kara rayuwa da yana rayuwa ya kara rayuwa da samun salashi, kuma mun kara samun haɗa kai kwarai da gaske musamman kuma a yasu ana fata Allah ya kara mana da kaunar ku shi ne wannan babban malami da Allah ya samu da shi Allah ya sani ga lokacin da samu labarin yana da nan wallahi na yi niyyar da kawo masa ziyara kafin ya kawo na ziyara ba komai ba don na farko wanda aka san shi ne a duk faɗin ƙasa ya ka alkhairi kuma kamacin wace mu da muke an cikin garin muka karfafe shi da na gabatar da wannan alkhairi kuma alhamdulillah labarin da na samu da kuma abin da na ganewa ido na na tabbatar da cewa mutanen jos masu son baki ne mutanen alkhairi ne sahaba haba da baki da ta ta kula na san ba na ji wani kadai shi ba su ce zaman ba. akwai wata suka ce masa ma masallaci ba ganin da sai an haɗa shi wata kawai kuma abin da ya sa abin da ya sa zama wajibi mu haɗa kai kuma mu tarfe shi zafi-zafi ba na komai ba garin jos da yake cike da alkai kuma da wani allah ya sani wannan ba gujan bana ba ne ba don ganin kai ba ne gari ne wanda yake cike da ɗalibai da almajirai da neman ilimi na sha faɗin wannan a duk inda na je idan ka ga wani limami a wani masallaci a abuja mai kyau kuma da na aka wuce yawancin ɗaliban da suka zama a makarantunmu ne suka je gurin saboda haka a azumi yawanci za ka ga ƙungiyoyinmu na suna suna posting zuwa ɗaruruwa to yawanci malaman da sun posting sun su ake zuwa ɗaruruwa iya da wahala da ga an turo da wani malami da wani gari ya zo nan ya bayar. Ina jin wata wata wannan shekarar dai, yin tsada ne kawai da sai ba sun fa kuri da babba yayin da daga nan wanda ake turawa zuwa jihohi malam zana wani zai tura da mutum da yawa zana su su tura da mutum da yawa kuma ba wanda ake turowa na zuwa ka ya karkabu zuwa sosai wa kusan halin da nake ciki biyu da zaman makarar nan zuwa kuma yana karfafa mu ba kaɗan ba masar mana da ƴan uwa ba da kuma rayu ne Eh, wannan gaba kaɗi mun san cewa mun barayi ne da zai zauna a dukkan unguwannin musulmi da suke cikin garin jos da yi wata ɗaya wallahi ya gane cewa mun barayi saboda ka muna buƙatar muwata da karfafawa a da ta kamu da akai a wani ƙarshe nasiha ce da na farko sannan kuma zuwa biyu ọmọ mùsùlùmí lọ́nà tí ó rí àwọn bàbá ọmọ rẹ̀. Guri ne takaitacce. Idan ka kwatanta rayuwarka da matakan rayuwar da Allah ya tsara maka, yi kasancewa zamanka nan duniya kamar ba, kamar ba ka cikin biyar kai ka kabar duniya. Kada manzo a tsara ya fara a hadisi, kamar ba ka ne wanda ya zo ya a zango karkashin wata bishiya don ya huta sannan ya ci gaba da ta. tafiya haka duniya na ciki matakai guda biyar mataki na farko kafin a Afirka. ka ta haka ta a rikin sami hanyar mai rasari don ta kushe a mutuwa mataki na biyu kana rayuwa cikin mahaifar mahaifiyarka kawai ta rami kawai kai kaɗai ne a wurin kana cikin duhu a kowa tare domin shaɗin rayuwar ka kullum wata tsara ne kawai sai ka fito nan duniya shi ne mataki na uku mataki na uku ya fi fadi ka zo ka tarar da mutane sun kai biliyan takwas na gurin kasa wannan matakin yana ci ka sha da kanka domin shaɗin rayuwar ka daga sittin shekara sittin zuwa saba'in kana nan kana rayuwa tsakanin mutane kana kana daban-daban ka rana ka wata ka zaƙi ka cikuna, ka tsaunuka da abubuwa da yawa sannan idan ka bar wannan rayuwar za ta je barzan mataki na hudu barzan ya fi nan duniya girma don mutanen da suke rayuwa sun zama da abin da rayuwa a yi sana har zuwa suna barzan don mutum biliyan takwas ne yanzu a doron kasa wanda suke barzan sun fi biliyan takwas. Wannan rayuwar za ta ci gaba ita har zuwa mataki na ƙarshe shi ne tashi a kiyama wannan mataki da muke ciki shi ne mafi tsadar damar da ke ita jama Masu tsadar damar da muke ita kasancewar mu a rai da magawaci an tambi an ce wani magawaci ke cewa idan aka ce za a tambi mutanen ƙarfi kamar nau yi burin abin da kuke so فتمنوا اليوم من رمضان يا سيدي على ختام العيد في كوشك رمضان سنة جنة أولا تنكشف ثم أن أمام بابا هنا الحيوة رمضان المسجد هنا ليس إذا مش يوم كرشي لكن بقاعد مرسوم وجاهد شيء ازاي جنبي تمام مصدر صلاة الله حسن شنعي ومن تبع سوى كما أخير فأنا جماعة كرم شغلتوا لأول رأي والدنيا وقد لا تكون da aikin tunanin mu daga lahirar mu. Lahira ita ce manufa, ita ce abu na farko. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan dama, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da alheri, ya saka mu da alheri mu kira, ya sa ma wannan zuwa naka ka tabbata ke na ba da kujera ta yi da ɗaya, ko da shekara ta zo, ya yi mana masallaci, ka raya mana gari da suna, ba ka kuma lafiya.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمه الله wannan abuwa da ta da damuwa da kuwa a ciki da wajen in yi godiya a wani masallaci ta godiya da wannan zuwa da ziyara da kuka mana abokan mu kokar ba famu kuka kasance wanda muna ganin marayu ne ma kara maka lawo yanzu mu ba a kayan da suna da iyaye kuma tsayayyu tsayawa kuma na gaskiya wanda ke akan suna ne kan rukun Allah to hana wata ala ya kara dora masu da wannan ziyara da kuka kawo mana mun karbe ta da sunan Allah ina roƙon Allah to hana wata ala ya kawo ku a mizani roƙon da aka yi na magana sun Allah ya sa Allah ya ara mana rai muna raye zuwa shekara mai zuwa Allah ya sake wa malam ya dawo ya wani tasiri muna wannan roƙon gaskiya kuma muna wannan fatan

Sai kenan kowa da bukatarsa ta alheri Allah ya biya masa. Muna godiya a babban shehinmu Sheikh Nazifi Hafizahullah wa ra'ahu Allah ya ci gaba da wasu ƙara masa lafiya da tsawon rai. Allah madaukakin sarki ya zama ma al'umman musulmi mafita akan duk abin da ya taso musu a wannan jihar cikin sarkin sunayensa. Allah ka zaunar da kasan mu lafiya, Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya. kowa da bukatarsa ta alkhairi a nan Allah ka biya masa Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya nan, matsaloli da muke fama da su na rashin zaman lafiya nan da can Allah kai mana maganin su Allah ka kawo mana ƙarshen su اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم